wannan hannun naka ni'ima ne a lahira sai an tambaye ka ya kai da shi ka yi amfani da shi ka taba matar banza duk wanda ya amfani da hannunsa ya taba jikin matar banza in kiyama ta tsaya zai zo ne hannun nasa yana daure a jikin wuyansa kamin a wuce da shi wuta ko kuma ka yi aikin alkhairi da shi ne wani kada ka wani ka zalunta da shi idanu ga sai an tambaye ka me ka kalla da shi eh gaye me kake kallo da idanunka qur'ani Mr. Guy, what are you looking with your eyes? Qur'ani kake kallo? Hadisan Annabi? Me kake kallo? ‘Yan matan mutane? Sai yarinya ta wuce kaɗan lallabo ta bayanta? Tana taka kai kuma kana bi kana kirgawa 60, 70, 150, 60. harshenka sai an tambaye ka me kai da shi ƙur'ani ka karanta ko ashar kai da shi kusa akwai abin ban haushi haddatawa ka ji dattijo malam ya koro ashar ya kai shekara 60 ko 70 a wajen sai yara ƙanana ke koya ko kunya bai ji? a jihar gombe mun taɓa samun wani sarki sarki ne amma Allah ya jarabe shi da ashar ashar da kasar ruwan sanyi kuma sarki ne yanzu na zai danno ta ya mulmulo kai sarki in zai mamara ma wani lokacin kewa za su yi ma a yana so ya ce ma barka da zuwa da Allah ya tashi taimakonsa izala sai ta bude makarantar islamiyya a gari shi sai muka tura wani malami Allah yawa malamin suwa yanzu haka ana ce masa malam Muhammadu Sani to sai sarki ya ɗebo 'ya'yansa ƙanana sai kawo su makarantar islamiyya na izala malamin sai koya wa yara ɗalibai ya ce ashir ba kyau allah ya hana duk sanda kuka ji wani ya buɗe baki ya yi ashir ya yi zagi to ku miƙe ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yara suka ce to yara suka rike rannan sarki ya yi muhimman baki da yake ganin girman su a fada ga 'ya'yansa sun dawo daga makarantar islamiyya suna gefe an yi menene menene sai sarki ya mulmulo wata katuwa ashir sai dannu yana danno a shirya ransa yaya kanana sai suka miƙe zai suka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wallahi sarki da ya sadda kansa ƙasa sai da dauki tsawon lokaci ya gagara dago kai ya hada ido da mutane yana sun bi shi hankali daga rana ya tuba daina a ya ce wallahi ko a mafarki bai sake a batun daga rana wannan harshen naka mai kai da shi da Allah ya baka kuɗi amana ne mai kai da shi ciyaman na kafin local government wannan matsayi da Allah ya baka amana ne sai Allah ya tambaye ka a ranar tashin alkiyama mai martaba hakimin kafur ga ma kofar gidanka muke mulkin nan da Allah ya baka na kafur ni'ima ce Allah ya maka in kiyama ta tsaya sai ya tsaye da kai ya tambaye ka wannan ni'ima da ya baka mai girma sarkin Katsina wannan sarauta da Allah ya baka ni'ima ce in kiyama ta tsaya sai Allah ya tambaye ka shema gwamnan Katsina ni'imar da Allah madaukin sarki ya baka ta mulki ya baka gwamna na katsina in kiyama ta tsaya sai Allah madaukin sarki ya tambaye ka kowa a cikin mu duk taron nan akwai ni'imar da Allah madaukin sarki ya masa ya tabbatar da ya gano wannan ni'ima ya bi Allah da ita ya shirya ansar da zai ba Allah ranar tashin alkiyama idan bai ba Allah madaukin sarki ansar da ta dace ba wallahi wuta Allah zai sa wurga shi a ranar tashin alkiyama walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan walau annahum fa'alu ma yu'azuna يوعظون به لكان خيرا لهم نعم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مسك ختامه وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله أن يخفف عنكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي لا بد من الرجوع إليه masalatu wasalamu ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim nabiyina Muhammadu wa ala wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa sallam ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما ثم عما بعد فيا أيها الإخوة الأعزاء فيا حراس العقيدة حييكم بتهية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mahalicin halittu abun bauta na gaskiya wanda ya turo mana jakadansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addini na gaskiya don ya rinjayar da shi akan kowane addini ko da kafirai da mushrikai ba sa so muna sake nana ta mu ga Allah mabuwayi bisa ni'imomin da ya mana ni'imomi da ba ma iya kididdige su wasu daga cikin ni'imomin mun san su wasu ma ba mu san su ba amma shi Allah ya san yayi mana ma dai babban ni'ima da Allah mabuwayi ya mana wadda ta wuce kowace ita ce ni'imar musulunci musulunci da Allah ta'ala ya bamu Allah mun gode maka da kai mu musulmai Allah ka raya mu musulmai Allah ka kashe mu musulmai Allah ka tada mu a matsayin musulmai yan uwa musulmi na garin kafur kafur local government nan jihar Katsina duk abin da ya tattara mu nan wato babban muhimmin al'amari ne na karuwa da dan uwa ya samu ya kira wato wannan gagarumar walima aka gayyato malaminmu ya zo ya yi mana nasiha muka ruho mashi baya wato a sheik muhammad kabir haruna gombe allah ta'ala ya kare mana shi an sha wa'azuzzuka a cikin wannan jiha yau yana jin muna da kwana uku kenan tattare da malam a cikin wannan jiha mu. mun fara da garin kuringafa ranar talata a ranar litinin sai unguwar balarabe ranar talata sai yau kafur laraba cikin yadda allah gamu a wannan farfajiya ta wannan fada mai albarka kuma allah ya azurta mu da samun albarka hawan hawa ga ruwan sama dazu da muka go, a fada mai girma a dangala diman. wato katsina akimin kafur cikin addu'o'in da malam yake akwai Allah ya sauka mana da ruwa mai albarka gashi kuma Allah mai girma da daukaka ya ansa addu'o'in da aka yi kafin waɗannan da waɗannan din yayi mana ruwa din sakamakon wato wasu in wasu ne aka samu irin haka to ana iya cewa ma saboda wana ya zo kaga ga ruwa an yi to mu wallahi ba ruwan malam bane ya kawo ruwa Allah ne ya kawo ruwan Allah ya gafarta mana amma dai malam yana cikin bayin Allah waɗanda suka tama mu addu'a Allah ya ba mu ruwa mai albarka saukar da ruwan sama aiki ne na Allah babu wani wanda yake iya saukar da ruwan sama in ba Allah ba sai dai bawa ya roƙi Allah mai saukar da ruwan a matsayin ibada Allah ka karo mana ruwa mai albarka wato 'yan uwa lokaci ya tafi da tsawo don haka kai tsaye mu jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wato inda muke samun abubuwan mu da suke yi mana jagora kai tsaye ba ma kokwanto wato wurare ne kamar guda biyu ko kuma in ce guda biyu littafin Allah sannan sai ainihin wato sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantacciya sannan sai ijma'in malamai kuma duk za mu yi aiki da waɗannan bisa me bisa karantarwar magabata don haka alaramma darasin da ya kamata mu ɗanyi tunasar da kawunanmu shine ainihin wato abin da ya shahi tarbiya kuma kai tsaye tunda ba mu da lokaci ba za mu tsaya mu ɓata lokaci wajajen yin doguwar shimfiɗa ba wato tarbiya ba inda za ka je ka samo tarbiya amsashiya gyararra wato fiye da wajen musulunci fiye da tarbiya da alkur'ani ya zo da ita bisa karantarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad ya ainihin wato cinye duniya gaba ɗaya kowa ya sallama cewa annabi muhammad ya fi kowane ɗa ladabi ya fi shi biyayya ya fi shi wato ɗa'a ya fi shi cikakkiyar tarbiyya ma'aiki ya faɗi wato da kanshi a cikin me a cikin wato ingantaccen hadisin shi ya ce allah mai girma da ɗaukaka ne da kanshi ya yi me ya ainihin wato yi mashi ladabi allah mai girma da ɗaukaka ne ya yi me ya ainihin wato ba shi tarbiyya da kankin kanshi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abun koyinmu duk wata tarbiyya wadda take saɓanin karantarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan tarbiyya din ba a ce mata tarbiyya sai dai a ce mata lalacewa wannan tarbiyya ko daga ingila take ba tatta ko daga america take ba tatta ko daga faransa batatta ce ko daga ina take ko daga ina ta zo ba a kiranta hazara ba a kiranta wato civilization a'a ƙauyanci ne gidadanci ne na ƙarshe Allah ta'ala ya gafarta mana wato alkur'ani bai daina sauka ba sai da Allah mai girma da ɗaukaka da kanshi ya faɗi ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin certificate wato hamshakin satifikar wanda za ka karanta ka samu lada na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cikakkiyar tarbiyya yana da ɗabi'u nagari cikin suratul kalam al Allah ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim nun mhm. wal qalami wama yasturun kuma ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم الله يساك على الخير وأنا شيني محل شاهد دمو وإنك كما كي صلى الله تعالى عليك وسلم لا على خلق عظيم كان أكون وسئل irin نجري من يمن manyan girmama manya kai ne kadaita Allah da bauta kai ne taimakon mai rauni kai ne ba da ilimi kai ne samar da zaman lafiya kai ne wayar da kan mutane su gane wane ne mahalicinsu wane ne ya cancanta duk wata ɗabi'a ta gargari duk wani hali na gari duk wata ɗabi'a mai kyau wallahi kana bisan ta kai sallallahu ta'ala alaika sallam. to wannan wanda Allah ta'ala ya ba wannan yabo din shine Allah mai girma da daukaka yayi me ya wajabta mana yin koyi da shi a cikin littafin shi a wurare da dama cikin duk abin da zaka yi ka yi irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yaya za mu gane halin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tambayi Aisha ummul muminin mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya sayidina abubakarin khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na farko cewar ke ce mata annabi ya ke aisha shin wai menene ɗabi'un annabi muhammad yaya ɗabi'un shi suke ummina aisha ta ce kana kulkuhul qur'an ta ce ɗabi'un shi ya kasance gaba ɗayansu alƙur'ani ne ma'ana in kana so ka ga ya manzan Allah ya yi biyayya ga iyaye ka karanta Qur'ani idan kana so kaga kasuwanci yaya manzan Allah menene ɗabi'a shi menene halin shi a kasuwanci karanta alqur'ani in kana so ka gane yaya makwabtaka annabi Muhammad take karanta alqur'ani in kana so ka ga yaya shugabanci irin na annabi Muhammad yake karanta alqur'ani in kana so ka ga yaya manzan Allah yake sallah karanta alqur'ani yaya manzan Allah yake azumi karanta alqur'ani yaya manzan Allah ya yaki shirka karanta alqur'ani yaya manzan Allah ya yaki bid'a karanta alqur'ani ya yake yi ya yake yi ya yake yi duk abinda da kake so a rayuwa in kana so ka ga yadda manzon Allah yake yi Qur'ani zaka karanta ya yake zama ya yake tashi ya yake yi ya yake bayarwa ya yake ansarwa dukkan alqur'ani ya zo yin bayani na me na halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwa mutanen kafir da sauran yan uwa da muka zo daga wurare daban-daban da Allah daga ina kenan ya kamata mu cirato wato tarbiya mu koyi da ita daga alkur'ani da sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na daga cikin karantarwar shi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato ku ainihin wato ladabtar da ainihin abin haihuwa ku ‘ya'yanku da Allah ta'ala ya baku akan wasu ainihin wato irin ɗabi'u har ainihin wato guda uku na daga ciki ku karantar da ‘ya'yanku wato son annabi Muhammad son annabi Muhammad ya kai ɗan uwa mai albarka yaya ka samu wannan tarbiya duk inda ahalin sunna yake duk inda dan izala yake Allah kadai yake so sama da annabi Muhammad yadda dan izala yake son annabi Muhammad bai son kanshi haka yadda dan izala yake son annabi Muhammad bai son baban shi haka yadda dan izala yake son annabi Muhammad bai son inna shi haka yadda dan izala na gaskiya yake son annabi Muhammad bai son dukiyar haka yadda ahli sunna na gaskiya yake son annabi Muhammad baya son kanshi baya son kowa bai son bai son bai son bai son Allah madaukakin sarki kadai ahli sunna yake so fiye da annabi Muhammad shi yasa duk irin abin da za a yi a kira shi addini ahli sunna da ya duba ya gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu ya yi stomping kan wannan abin to sai ka ga ahalin sunna ya ansa idan manzan Allah bai sa hannu ba bai yi ba bai ce a ba to shi kenan dan izala sai ya maka mursisi ka buga ka buga ya ce mm, mm. saboda me saboda son da yake yi wa annabi muhammadu ba zai yadda ka ɗauke shi ka sanya wa annabi muhammadu kishiya ba da Allah wane ne bai so ya zama haka da Allah duk wanda yake so ya zama haka ya daga hannu ya ce Allahu akbar Allah ka kashe mu muna bin annabi Muhammad yan uwa masu albarka to cikin abin da annabi Muhammad ya zo da shi na ainihin alkur'ani dinnan daga Allah ya zo mana Allah ya bashi labari don abin ya zama darasi a gare shi a gare mu har Allah ta'ala ya naɗe ƙasa a karanta a matsayin ƙur'ani a samu lada in an yi aiki a tsira duniya da lahira sai Allah ya aiko Annabi Muhammad da saƙo bisa kissa ta wani bawan Allah nagari wato Luqmanul Hakim Luqmanul Hakim wato Allah ta'ala ya kawo kisa shi irin yadda ya tarbiyanci dan shi kai ma haka ake so ka tarbiyyanci dan da Allah ta'ala ya baka idan dan ka ya samu tarbiyya irin wannan to wannan dan ya zama da na kwarai, ya zama da mai albarka amma idan da bai zama da irin wannan tarbiyya ba to wannan dan ya samu matsala Dan uwa masu albarka ku taho tattare da ni mu je mu karanta a cikin suratul lukman irin yadda Allah mai girma da ɗaukaka ya ba mu labarin wannan bawan Allah salihin bawa managarci irin tarbiyyar da ya bada dan ka koya dan in koya dan mu koya ka ji yadda ake ainihin wato ba da tarbiyya alarama farkon kisai sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ba mu labari sai yake cewa na atayna luqman alhikmata nishkur lillah ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه آه. ومن كفر فإن الله غني حميد وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم سيتك يا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين دهكا وفصاله في آمين hmm. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ده سورة ده سورة درسي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما أما ده هكذا وصاحبهما في الدنيا معروفا ميسا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ‘Yan uwa masu albarka wani ɓangare kenan na me na ainihin wato wannan darasi na tarbiyya da wannan bawan Allah yake bawa yake ba ainihin wato dan shi Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa walaqad atina luqmanal hikma hakika tabbas mun baiwa annabi luqman koko a'a mun baiwa wannan bawa managarci wato luqmanil hakim mun bashi ainihin wato hikima hikima anan shine mun bashi ainihin wato ilimi da imani Allah mai girma da ɗaukaka ya bashi ilimi kaga kenan farko idan kana so tarbiyyarka ga ɗanka ta zama karɓaɓɓa to he ka siffantu da wannan irin siffa da ainihin wato lukmanil hakim ya samu baka san alkhairi ba yaya za a ka gaya wa ɗanka alkhairi lukmanil hakim Allah ya bashi hikima Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi tauhidi Allah ya bashi sunna Allah ya bashi son Allah Allah ya bashi ibada don haka wanda zai tarbiyanta ya san ina zai dora shi sai yake cewa bayan mun ba shi ainihin wato hikima sai yake cewa sai ka yi godiya ga Allah ma'ana wannan ilimin da muka baka ka yi aiki da shi wajajen bin Allah mai girma da ɗaukaka wannan baiwa da muka yi ma ka yi aiki da ita wajajen biyayya ga Allah mai girma da ɗaukaka Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa mai yashku, duk wanda ainihin wato ya gode fa inna ma yashkuru li nafsi ya gode ne dan kashin kanshi ya gode ne dan karan kanshi wa man kafara wanda ya butulce ya kafirce ya kibin Allah da ni'imar da Allah ya mai Allah ya baka mulki baka bi Allah da nimar da ya maka ba ta wannan mulki din Allah ya baka kuɗi ka bijire baka bi Allah ba da waɗannan kuɗin Allah ya baka karatu ka bijire baka bi Allah ba da wannan karatun Allah ya baka ƙuruciya amma ka, ta kare ba wajen taimakon addini ba sai wajajen me sai wajajen goyon bayan Chelsea da Real Madrid da Arsenal da wai sai ka ganshi ya ya tashi ya niki gari wai unguwar su ba wuta dan haka sai ya je unguwa kaza a ce me ke faruwa ya ce yau muna match muna match me ake yau muna da wasa muna da wasa ya kai bawan Allah Allah ya baka kuruciya kai ba alaramma ba kai ba mai wa'azi ba kai ba dan kasuwa ba kai ba dan agaji ba kai kai ba dan hizba ba kai kai kai kai kai kai kai kai kai aikin me kake kai kawai kai mabiyi ne yanzu duk gwagwarmayar nan da ake ta sunna kai kawai sai dai ka ce a ah, mu ahalin sunna ne kawai ka tsaya kai dan goyon baya yanzu dai ka dinka yin gwam din agaji ya gagare ka ka zama dan hizba ya gagare ka kai ba dan kwamitin masallaci ba kai kawai sai dai ana neman ina inda za a yi tambayi sai a ce to sai suwa ne yanzu dala idan aka zo aka ce nan garin an turo daga gwamnatin jiha an zo an ce a yi sikirinin a gane wane ne sakarkaru a tahiyar addini wane ne masu kwazo da Allah aka zo ina za ka shiga a saboda Allah ba wai za ka gaya ba kai da kanka waɗi da Allah idan aka turo fama aka ce ka cika kai mai kwazo ne a hidima addini ko kuwa kai fakarai ne in mai kwazo ne kai ka yi tikin ga kwalam ɗin da za ka cike in kuma kai kai ga kanan kai kai da Allah inda za ka yi gaskiya da Allah in tambaye ka ina za ka sa ya ku bayin Allah kai ba zuwa sauraron wa'azi ba kai ba kai ba inda kake kai dai kai kai ga kanan dai kawai wanda ya kafirce to shi Allah mai girma da ɗaukaka mabuwayi ne ko ko godadde ne dangane da al'amarin bayi gaba ɗaya sai ya ɗauko kisa gaba ɗaya sai yake gaya mana yake cewa Wa in luqman قال wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah wai me yasa inna shirka la zulmun azim sai Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa wa iskana luqmanu libnihi ambatawa al'umma ka sallallahu ta'ala alaika wa sallam sadda luqmanul hakim yake ainihin wato yi wa ɗanshi shi ƙaramin ɗanshi ɗan shi ɗanshi shi yake yi mashi me yake yi mashi wa'azi yake shi tarbiya ashe ka ga wa'azi yana iya zuwa ta sama ina ne wa'azi ke zuwa ta sama sai ka tadda uba ne ko uwa take me take yi wa ɗa wa'azi ashe uba yana yi wa yana yi wa ɗa wa'azi ashe miji yana yi wa mata wa'azi ana samun wannan a cikin musulunci kuma duk wanda ya yarda da qur'ani ya yarda da wannan shi yasa zaka ga mutumin da yake ahli sunna ne na gaskiya dan izala sai ka tadda lokaci lokaci yana yin nasiha ga iyalan gidan shi tunda me ya ga annabi Muhammad ma Allah ta'ala ya bashi umarnin ya rika yin nasiha yana yin tarbiyyar iyalan shi dibi al'amarin sallah sai Allah ta'ala ya ce wa annabi Muhammad وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا <laughs> نحن نرزقك والعاقبة للتقوى kaga wannan umarni ne ga ga annabi Muhammad umarni ga annabi Muhammad umarni ne ga al'umma ta gaba daya sai an samu wani dalili da zo ya keɓe annabi Muhammad sallallahu da cewa wannan umarnin shi kadai aka ba ahli sunna zaka ga yana nasiha gawa ga ƴaƴan shi saboda ya ga lukmanil hakim gashi a qur'ani kware kwate yana me yana wa dan shi wa'azi dan karamin da bunai yace tasgiri ne na ibn ko dan karamin da ashe ana zaunawa ba kaman wasu ba sai ka ji wani yana kore yaron shi daga kusa da shi an keto wani karni wai idan mutum wai dan karamin danki ya zo kusa da shi in yana abu ne kai ku kori yaron nan shi kai zamani ya lalace wai yaro ya zo inda manya to menene kai ba gulma za kai da wani ba kai ba shirya ba kwanta kwanta za ku shirya ba magana salatin annabi ne sai kuma ina ake wazi da Allah ba a so yaron ya ji kai in dai kaga ana cewa kai ku yi nesa kai ku kai kai kai kai da magana ne da haka ku rika jawo 'ya'yanku kusa ƙanana ku rika gaya masu Allah ga lukmanul hakim dan karamin da yake cewa ya bunayya ya kai ɗan ƙaramin na, la tushrik billah kada ka yadda ka zama mushrikin Allah ka yadda ka sanya wa Allah kishiya lukmanul hakim ya san hadarin shirka daga sadda mutum ya zama mushrikin Allah to daga nan sun bata da Allah Allah baya son shi Allah bai san shi shi wannan da ya sanya wa Allah kishiya kawai wa ya zama wani makamashi ne na wuta yana cikin mutanen da Allah ya halitta in bai tuba ba kawai dan ya sanya jahannama kamar yadda ya faɗi a cikin littafin sa mabuwayi yake cewa wala qad zar'ana li jahannama kathira yaya suke lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha kuma أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce da yawa daga cikin mutane mun yi su ne kawai mun halitta su ne kawai li jahannama mun yi su ne don wuta jahannama duk mutumin da ya mutu yana mushirikin Allah to yana cikin wannan halitta da Allah kawai ya ci ya sha ne ya rayu ya yi duk abin da ya amma shi don wuta jahannama Allah ya yi shi Allah ka raba mu da shirka Luqmanul Hakim ya san matsayin mushiriki a gurin Allah alaramma mushiriki daga duniya ba sai kaduna ba a'a daga duniya sai lahira kuma a lahira zaka ka tadda akwai wuta akwai aljanna to shi da allah alarama muna so mu gane wai wanda ya mutu yana mushirikin allah ina za shi ne za shi aljanna sai Allah ta'ala yake cewa innahu yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar وما للظالمين من أنصار Allah mai girma da ɗaukaka ya ce al'amari yadda yake duk wanda ya sanya wa Allah kishiya duk wanda yake bauta Allah yake bautar wani faqad harrama Allahu alaihi aljanna to Allah ya haramta mashi wato shiga aljanna tunda ba za shi aljanna ba ina za shi man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna yayi wa ma'wahu an-nar وما للظالمين من أنصار Allah mai girma da daukaka ya ce innahu man yushrik billa. al'amarin yadda yake lalle tabbas duk wanda ya sanya wa Allah mai girma da daukaka kini ya sanya wa Allah kishiya to Allah ya haramta mai shiga aljanna wa ma'awahu nar makomashi wuta ya zama azzalimi azzalimi ko bai da mataimaki bai da wanda zai hana Allah ya mai azaba Allah ka tsare mu wani wuri alarama dangane da al'amarin shirka din sai Allah mai girma da daukaka yake cewa ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق الله mai girma da ɗaukaka ya ce al'amarin fa yadda yake kaga duk mutumin da yake mushirikin Allah ne ya sanya wa Allah shirka to kamar wanda ya wado daga sama ne ya wado daga sama maimakon ya wado tib a'a sai tsuntsu ya tarab da shi wani tsuntsu ya sake ɗaukar shi ya sake shillawa da shi ko iska ta sake ɗauka shi ta jewa shi wani irin wuri mai nisa irin hadarin kwatankwacin haka ne Allah ka tsare mu daga bala'in shirka ma'ana ba zai samu wanyewa lahiya ba ya gama haɗuwa da hadari na ƙarshe Allah ya gafarta mana wani wuri sai Allah ta'ala ke cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ومن يشرك بالله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا Allah mai girma da daukaka yace duk wanda ya mutu yana mashi shirka to shi ba zai gafarta mashi ba Allah baya gafarta wanda ya mutu yana hada shi da wani da wani amma Allah yana gafarta laifin da bai kai shirka ba in mutum ya mutu yana yi amma shi ma ga wanda ya so Allah mai girma da daukaka ya ce kai wanda dai dai yake sanyawa Allah kishiya ya mutu yana mushiriki. to wannan wa ya bace bata wanda yake manisanci Allah ya tsare mu alaramma wato luqmanul hakim ya san hadarin shirka kwarai da gaske duk mutumin da yake yin shirka Allah baya an san sallah shi Allah baya an san azumin shi Allah baya an san zakashi shi Allah baya an san zumuncin shi Allah baya ansa duk wani aiki na alkhairi ba zai ci gajiya aikin alkhairin da ya yi ba Allah mai girma da daukaka yake gaya mana in alkiyama ta tsaya in dai mu shiriki ne wa qadimna ila ma amilu min amalin qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu amman sura Allah mai girma da daukaka yace aikin da suka aikata aiki wanda suka aikata duk wani aiki da mushirikin Allah yayi Allah mai girma da daukaka yace mu zo mu sanya shi wato kura a baffecewa ba zai ci gajiyar shi ba ba zai samu sakamakon wannan aikin ba sunan shi a tsara wannan aikin dan haka farkon abinda mai tarbiyya zai fara gwadawa wanda yake ba tarbiyya, girman Allah kadaita Allah da bauta ya ku yan uwa ahli sunna ya ku al'umman musulmi kuma kira kuma ba ɗiyanmu da Allah ta'ala ya bamu mu ba su tarbiyya ta kaɗaita Allah mai girma da ɗaukaka da bauta wannan shine asali na samun nasara akan dukkan kowane irin alkhairi na duniya da lahira Allah ya sanya mu dace yake cewa ya bunayya la tushrik billah sai ya ce inna shirka tabbas haƙiƙa lalle ita shirka la zulmun wallahi wani irin zalunci ne azimun wanda yake mai girma sai ya ci gaba sai yake cewa ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في أعمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير لقمان الحكيم سيتي gaba kaga girman wa ka gwada wa ɗanka farko girman wa ka gwada wanda kake ba tarbiyya, farko girman wanda ka gwada wa wanda kake shugabanta farko farkon abin da ka wara sanya wanda kake ba tarbiyya shine ya san girman Allah ba girman ka ba in ya san girman Allah to sannan daga sanin girman Allah ma'alicin shi sai ya dawo kuma sai ya gane naka matsayin sai ya ci gaba da baka naka matsayi Allah ya gafarta mana sai ya zo yake cewa wa wasainal insan mun yi wasiya ma'anar wasiya umarni mai karfi zuwa gawa zuwa ga ainihin wato mutum dan adam dangane da mahaifansa guda biyu ihsana mun ba da umarni mai karfi ya kyautata musu ta yi ko ya tambaya ya ce me yasa sai Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa hamalatu ummuhu wa'anin ala wahan mahaifiyar shi ta ɗauki cikin shi rauni bisa rauni haka ne mana Allahu akbar uwa uwa ba ƙaramin al'amari ba ce shi ya sanya Allah mai girma da ɗaukaka ya fito maka da abu fili yadda za ka gane girman darajar mahaifiyarka ka gane uwa ba abin wulaƙantawa ba ce haka uba iyaye ba abin wulaƙantawa ba ne mahaifiyarka ta yi cikin ka bisa tilas kai mutum dan adam ta kuma ainihin wato ainihin wato haife ka bisa ainihin wato rauni Allah mai girma da ɗaukaka ya sanya ta ɗauke ka a cikin cikinta aƙalla wata nawa wata ainihin wato shidda ko kuma tara kamar yadda aka fi saba hudi ko kuma a'a tsawon mudda da ta dauki wannan ciki din kafin a yi ka wai da Allah mai kake jin kana iya yi ka biya mahaifiyarka irin wannan aikin kawai wata rana a hajjin da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi ta bankwana wani Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya zo da mahaifiyar shi a saɓe gaban manzan Allah ya zo ya dire ta ya ce ya manzan Allah wannan mahaifiyata ce duk aikin hajjin nan ni na saba ta nike yin duk irin abubuwa da nike yi da ita a wajajen aikin hajjin nan tana saɓe ni ke ɗauke da ita ko ka ga cewa na ba da wani abu daga cikin haƙƙin haihuwa manzon Allah ya ce ka je ka ci gaba da ƙoƙari ya ce ai wato lada ta tsotsan mama ɗaya baka ba mahaifiyarka ba ya kai dan uwa yaya al'amari yake tsakaninka da mahaifiyarka yaya ake wani da yawa za ka tadda ya girma ya gan shi ga yanan ya girma ya gandandan kawai ya tashi tsaye har ya je ya samu wata yarinya ya shigo da ita ma'ana ya auro sai ka tadda irin zanen da zai sai mata ya wuce wanda zai sai wa mahaifiyar shi takalmi da zai sai mata ya wuce wanda zai sai wa mahaifiyar shi irin abinci da zai ciyar da ita wannan matar tashi ba zai ciyar da mahaifiyar shi haka ba wani sai ka tadda ma gida ɗaya suke da mahaifiyar amma me irin in ya dan gewayo da yamma irin nan irin dan balangun nan na kaddara na marece da ake ko irin dan tsiran nan idan ya dan wo dama ba zai shigo gidan ba sai wa sai tsohuwar ta yi bacci sai ta yi me sai ta yi bacci ba za a kulla sati guda ba sai ya shigo da dan kullun balangu ko dan tsire ko dan wani masha Allahu sun ci shi da sun ci shi da shi da ainihin wato matar shi amma tsohuwa da za a je a tambaye ta tsohuwa yaushe daban da kidan sa wani dan wani dan nama a baka sai ka ji tana lisayin to wannan wani wata ake watan azumin tsahi ne to in dai haka ne to wata wata tar matar shi katar da ita fayau fayau babu wata alamar damuwa amma tsohuwa tana nan an batta ba a dan samo mata wani dan abin da za ta taba ba da ka kalle ta bakin ma he ka ga da za a yi rashin sa'a ta cije ka to wallahi dahin sai an yi salatin annabi da yawa kafin ya kuce saboda ta dade bata ci nama ba Allah ya gafarta mana ya kai bawan Allah uwa ita ta dauki ciki mafi yawanci ko har kalla ma aka tashi ɗan tattaunawa tsakanin mai gida da uwar gida akan yaro da yawa sai ka ji masu gida suna mai da uwa baya to ni da ke na ga wake iko da ɗan nan a gidan nan dai in kika yi wasa da ke wallahi da ke da ke da yake baki san abin da kike ba bai jin kunya bai jin tsoron Allah ko ya zage ta kai wasu wuraren ma in ba irin garin kahur ba da tsoron Allah ya yi gaba mace waye ka ji ana narkawa mace duka mama yanzu saboda Allah kai ka kyauta ka dibo yadda Allah ya yi ka kuma ita ka ji yadda Allah ya yi ta kai Allah ya yi ka namiji ita Allah ya yi ta me mace ko wajajen magana idan ka zo ka yi magana kawai an san namiji ne wallahi ina yawan buga wani misali mata masu cewa a'a wai duk abin da namiji zai yi za su iya ina buga misali da yawa cewar me ka je ka gani inda za ka ga koma baya wajajen me wajajen ainihin wato ka gane namiji ya mace ka je a garinku in akwai bataliya ta 'yan sanda ka je in ana fareti ka ga abin mamaki ka je in ana yi mai ba da kwaman na fareti yana left left ka ga namiji yana dagawa yana yana tsara kawa sai ka ga jikinka hai yana zama in akwai mata 'yan sanda ka je ka gani ana fareti ana lef ka ga tana takwam lef takwam abun ba a, ita mai ba don haka Allah ya yi ta ba ita kawai ya kaga tana wani lakwatab lak ita kawai ita ga ta na yadda take namiji Allah ya yi shi daban da mace kadiba dantsan ka irin yadda yake kadiba irin yadda take kai ga kanan duk wani irin aiki na kaburi ka kaf kai daidai da shi don Allah ya ku yan uwa ahli sunna ya ku al'umman musulmi wallahi mu ji tsoron Allah dangane da me dangane da al'amarin iyayenmu Allah mai girma da ɗaukaka ya ce mahaifiyar shi ta yi cikin shi bisa tilas ta kuma haife shi a bisa rauni ta kuma haife shi ainihin wato bisa wani rauni din wata rana wato akwai wani bawan Allah akwai wani bawan Allah cikin al'ummomi da suka gabata don ka gane cewar ƙarfin ibadaka yawan ibadaka ka tsakaninka da Allah wallahi ba zai amfane ka ba matukar ka gyara ba tsakaninka da iyayenka akwai wani bawan Allah da ake cewa jurait yana da mahaifiya shi jurait din nan saboda bauta Allah ma baya zama cikin mutane ya koma bayan gari ya je ya yi khema a nan yake zaune a nan yake rayuwa yana ta bauta Allah ran nan yana cikin sallah mahaifiyar shi ta taso ta zo wajajen shi don wata bukata tana zuwa sai take kiran shi ya juraij da Allah idan ana sallah yan uwa ana yin magana to juraij sallah yake yi juraij ga kiran mahaifiyar shi ya ji kuma ga sallah yana yi yace ya Allah ga sallah ina yi kuma ga shi ga mahaifiyata sai ya kyale mahaifiyar shi ya ci gaba da yin sallah ta taho tana kira kai har ta zo ta ga sallah yake yi ta ce ai kana ji na ta ce to irin yadda ka wulakanta ni kai ma Allah ya wulakanta ka kuma in gani da Allah ya yi mata laifi a aikace laifi ne ya mata sallah yake yi bayan ya gama sallah ya juyo zai saurare ta amma ta wadu wannan in akwai abin da wannan hadisin ke karanta mana bari ka ji dan uwa a takaicen takaitawa shine ko kuskure ka samu tsakaninka da mahaifiyarka wallahi ta yi maka addu'a a kan cewa ba ta ji daɗi ba wallahi Allah zai ɗauki mataki kanka wannan bawan Allah yana nan an samu wannan matsala wannan mahaifiya ta shi ta yi mashi wannan magana rannan aka samu wani makiyayi ya je ya samu wata karuwa ya yi mata ciki bayan ya yi mata ciki ciki ya bayyana kai ta zo ta haihi yaro kuma shi wannan ya zo ya bata kuɗi ya ce an an tambaye ki ki ce ustazin nan jiraiji na can bayan gari shine yayi ka san in ba nan kahur ba nan ne kawai ba a neman malamai da laihi eh amma kowa zai laihi ka ji shiru amma da an samu wani ustazu makaruhi zai yi sai ka ga ana nema a ce ya zama kafiri wannan ita ce ɗabi'an mutane Wala yanzu in ba irin nan kafur ba sai ka tadda mutum bai tambayi menene ake kawowa grand din su na local government su ba amma sai ka ji juma'a a masallaci ya larama an ce a taimaka fi sabilla saboda ai kaza ka yace. wo mu malaman nan mu ba mu gane ba wai me suke wai da kudin nan ne duk sati a ce he an nemi taimako abinda dai ake nema laifi laifi Allah ya gafarta mana suka hada baki da da wannan karuwa in an tambaye ki ki ce jiraiji ne aka tambayi ko karuwa ta yi ciki ta haihu ina kika samu ɗa ba ki da miji wannan zina ce kika yi ko dai ki waɗi ko kuma jikinki ya gaya maki da aka matsa ta ce ai ita ba wanda ya mata ciki sai jiraiji kuma bai ji ba bai gani ba tashin hankali ya samu ko bai samu ba addu'awa addu'awa addu'awa shikenan aka ce o oh, dama tsoron Allah kenan aka taso aka taso ta gaba aka zo aka same shi aka same shi yana sallah aka ce ga masallar yau jikinka ya gaya ma ya sallama sallah suka fara dan caccasa shi bayan sun tuhunce shi yayi musu ya ce a suka rushe khaimata shi aka ce ba wani kawai kai ne ya ce to ku tsaya ina roƙonku ku bani dama in yi sallah raka'a aka ce to sarkin sallah an baka yi ai dama kana sallah kaje kai wannan tse saboda haka yayi alwala ya koma zuwa ga Allah yayi sallah raka'a biyu kawai ya samu jariri ya bugi cikin jariri ya ce kai jariri wane ne ya wa uwarka faɗu wanda ya yi wa uwarka ciki aka haihe ka jariri take ya buɗe baki bayan jureji ya sha kashiwa an yi nakaɗa mai duka an yi mai ligidib jariri ya buɗe baki ya ce wane makiyayi shi ne ya yi wa ma'aifiyata ciki aka abin nan sannan mutane suka dawo cikin hayyacinsu suka ce ka yi haƙuri za a maida ma yi maka kuma gashi kaza kaza kaza ne a hadisi ake cewa babu wani jariri da ya taɓa yin magana sai jarirai guda uku isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam sai jariri na na ashabul ukhdud sai jariri na sahibu jurayj waɗannan su ne jarirai da suka me suka taɓa yin magana a duniya aka ji suna ainihin jarirai amma nan kasai saboda danhwara a cikin addini har malamai an yi wai malami ne mai magana da jarirai alaramma kuma wai ba zai yi magana da jaririn ba wai in aka kawo jaririn in aka kawo shi sai a ce wai a kwantar da shi yayi bacci kuma in yayi bacci sai a ce uwa ta hita idan ta hita haka in ta dawo sai aka rama kallon sai ya ce ai ya ce kaza ya ce kaza kuma za ki kawo kaza ne sannan ayi kaza ayi kaza kuma saboda rashin sanin addini saboda rashin sanin Allah a nan ƙasa aka rika ba waɗannan malaman goyon baya bokaye bokayen malamai yan uwa masu albarka kenan in akwai abin da wannan darasin yake karantar da mu shine wulakanta iyaye da ainihin wato kyautata masu abu ne wanda ke yin tasiri a rayuwar dan adam in dai zaka wulakanta su to zaka wulakanta in ko zaka girmama su in ko zaka girmama su to shikenan zaka samu daraja duniya da lahira kai godiya ma Allah mai girma da daukaka sai da ya hada godiye shi da godewa da godewa iyaye yake cewa أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير سيكي تواكي دان هكا كغودي من إن جاء الله مي مادة دوكك ولوالديك كي كما ريكا غودي وإيا ينكا باكوي كوي وإيا غودي godiya إيا يكيو تتاوى إيا يا سيا tsaya da وادي ka je ka waɗi rukukun ka ce an tashi ce Allah ya tashe mu ina kwana lahiya lau ina gajiya ba mu gaji ba kuma ya ba karanta saboda gajiya ya yi karya ko bai ba ina kwanonin gida ina kajin nan suna nan ina shanu wai kuma wai sai wai sai an gama wannan tambaye tambayen duk an ce lahiya lau kila kuma tsoho na mara ya ce to ya jiki ya ce da sauki ko ya ce lahiya lau da ko wajen gaisuwa in an je assalamu alaikum nan kasar da da ka zo wai ka ce wai kace wai assalamu alaikum sai a rike maka kallon kai wani na daban ne assalamu alaikum ma'ana amincin Allah ya tabbata a gare ka baba amincin Allah ya tabbata a gare ka addu'a ce amma da wai kyama ake ma a'a za ka ciyar da su ga abin da ka ci ka tuwatar da su ga abin da kai za ka kyautata masu za ka yi masu biyayya iyayen nan naka a cikin abin da duk ba Allah ba ne kamar yadda nan gaba ainihin za mu ji bayani a cikin darasin da yake badawa yake cewa ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في آمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير آه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تضعهما أمامي وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون شكوا واتسان آية تبايا شيني كغودي من كغودي وما هي فانكا Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa makoma zuwa gare ni take. sai Allah mai girma da daukaka yake cewa wa in ja-hadaka, a iya samu a cikin iyaye ga abin da yake kadaita Allah ne su kuma su ce a'a ba shi za a yi ba sai an sanya wa Allah kishiya wa in ja-hadaka, in suka yi jayayya da kai ala an tushurka bi ma laisa laka bihi ilmu akan kai tarayya da ni ka sanya min kishiya cikin abin da baka da sani ma'ana suka ce ka zo ka yi abin da Allah bai ce ba manzon Allah bai karanta ba suka ce ka zo ka yi abin da ba shi cikin tsarin musulunci abin da Allah bai so suka ce ka zo ga wani abu mai lada Allah bai ce zai ba da lada akan abun ba suka ce ka zo ga wani abu mai falala Allah bai faɗi falala ba manzon Allah bai faɗi ba fala tuɗe ihuma Allah ya ce anan ka kabi su da aka ce kabi su kuma ba tikiti bane na wulakanci aka baka na me naka wulakanta su a Allah mai girma da ɗaukaka take ya ce wa sahibu mafi duniya ma'arufa ka yi tare da su a nan duniya da kyautatawa da ma'amala kyakkyawa irin mu'amala wadda annabi ibrahim ya yi da baban shi azara ka yan uwa ahli suna ku ce allahu akbar allahu akbar azara shine baban annabi ibrahim allah akwai wasu wanda suke cewa wai wai yaya yan izala sai su hito kirikiri su ce wai azara shine ai ba baban shi ai shin mu ne muka ce wai azara baban annabi ibrahim ne ko allah ya wadi Allah rama karaba mana gaddama nan mana wa in qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha dakata dakata dakata da Allah kun ji wa mutanen kafir eh wa id qala wa ibrahim liman li abihi li abihi abi kai karanta haka karatu ne yake qala ibrahim li abihi آزر أتتخذ asnaman alaha Abihi. Abihi. baban shi kwakwa da Allah alkur'ani magana wace ce to shikenan Allah mai girma da daukaka yace wa iz qala ibrahima li abihi azara Allah ne yace sadda annabi ibrahim yake cewa baban shi azara kai kuma sai ka zo ai ba baban shi bane ai abin da ya sanya wai kuma wai asali zaka nemo mashi to da Allah kai da Allah wane ne yafi sani kun ji irin inda muke shawata da mutanen mutanen kafir mutum sai ya zo ya ce wai kwatanci zai yi ga ƙura'ani irin abin da ya ce Allah ya gafarta mana wa iskala ibrahim li abihi azara kaji annabi ibrahim yake cewa baban shi azara yake cewa atattakhizu asnaman aliha yanzu baba gumaka gumaka zaka rika a matsayin abun bauta sai yace inni أراك وقومك في ضلال مبين يتي بابا نيوا إنا غنينك دكاي da kai da da kai da متانانك baba. wallahi al'amarin nan ina ganin da gyara wallahi baba an kama hanya fata. ashe da yana me yana iya yau baban shi wa'azi idan da ya gano gaskiya yana iya kawo ta zuwa gaba zuwa ga baban shi baban in na kirki ne sai ya hanshi gaskiya amma idan mugu ne fa sai ya yi mai sai ya watsi da gaskiya Allah ya gafarta mana annabi ibrahim yake cewa baban shi azara yake cewa ina ganin ka baba da kai da ainihin wato mutanen nan naka kuna a cikin bata mabayyani baba ka ga ma'amala kyakkyawa sai ya ci gaba sai yake cewa وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموكنين أنا رمى ميانك تسابو دا كارنشي لوكتي يتي أراغب أنت قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ونمتاكي متاكي لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا wannan tsoho ya ce a yanzu baka baka da bukatar waɗannan abubuwan bautar namu kai kyamarsu kake yi ibrahim bautar gumakan ba za ka yi ba ya ce in ko baka daina kira na zuwa ga wannan abun baka daina bata su ba na zan jefe ka ma'ana zan tsine maka ya ce mataki na gaba kuma na ma kore ka dai ka yi nesa da ni ba ka yi nesa da ni ka bani guri Allah ya gafarta mana kaga ma'amala mai kyau yayi da su da su da wannan ainihin wato baban nashi amma duk da haka bai hana ya ainihin wato dauki matakin da yake so ba Allah ya gafarta mana yan uwa masu albarka Allah mai girma da ɗaukaka ne yake cewa idan ainihin sun yi jayayya da kai akan abin da ba ka da ilimi kada ka yi masu biyayya amma ka yi ma'amala da su a nan rayuwar duniya kyakkyawan ma'amala babanka ko kafiri ne ba a baka tikitin ka wulakanta shi ba amma dai kuma ba zai umarce ka ka je ka aikata abin da Allah ya hana ba kai mai biyayya wannan Allah ku da kai da shi ya hana ba zai ce je ka sha giya ba ka sha ah? babanka ba zai ce a'a kyala eh, eh, annabi muhammadu ka zo ga sabon yayi ka ce babanka ba zai ce maka ga wata tabargaza zo ka tai ayi babanka in dan kwanta kwanta ne ba zai ce kai haka za ka zauna kana da karhin banza yau dai ka zo mu tai a haɗu sai ka ce in baba a bari kuma Allah ya sa ba aikin nan baba ka bai kai tabin hanyoyi aya ta gaba sai yake cewa وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون من جوانا يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله نعم إن الله لطيف خبير يا uwa ما سأل بركة أنقدام أنت an ce lokaci yayi darasin abinda muka yi Allah ya sanya mashi albarka amma dai ina so in ja hankalin mu yan uwa addinin musulunci yana da bukatar gudunmuwa kowa addinin musulunci yana da bukatar gudunmuwan masu mulki addinin musulunci yana da bukatar gudunmuwan matasa yana da bukatar gudunmuwan masu kudi yana da bukatar gudunmuwa kowa ya zo ya bada gwargwadon hali muna addu'a waɗanda suka shirya wannan wa'azi da yadda suka ainihin wato tarbe mu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi musamman hakimin wannan gari wato dan galadiman katsina hakimin kafur, Allah ta'ala ya saka mashi da alkhairi dazu muna masauki ya ga sako aka ce shi da kankin kanshi gashi shi yazo ya ga ina muka sauka kuma mai ake ciki kuma sannan ga wani masha Allahu ya ce a matsa a cito a hito wajajen karatu Allah ya saka mai da alkhairi ba wai wannan ba Ka'idanmu ƙa'idanmu ita ce duk wanda ya yi daidai za mu waɗi ya yi daidai kowane ne wanda ya yi ba daidai ba za mu waɗi bai daidai ba ta hanyar da ta dace misali yanzu lokacin da ake lokaci ne da musulunci yake da bukatar tallafi na me na ainihin ainihin masu mulki saboda haka duk mai mulkin da ka samu yana yi ko yaya yake to wallahi ka ji tsoron Allah ka taimake shi wajajen me wajajen bashi goyen baya in yayi da yau gobe ka bashi goyen baya sai ya kara biyu jibi sai ya kara nawa sai ya kara uku abu na gaba shugabanninku na mulki abubuwa da suke yi wajajen tallafawa addini musamman abin da ya shafi ɓangaren wato mulki na gwamnati waɗanda kuɗi ke hannunsu irin suwa irin su ciyaman ɗinku na nan kafin lokal gamman na zo nan kusan sati uku da suka wuce ko hudu ko ko ya kusa biyar ma mun je bikin wata musulunta a nan jiya nike tambayo na ce wai ina labarin magana gina makaranta din nan da masallaci a wannan wuri yaya aka yi yan uwa yan uwa suke ce man ai man ya je ya riga ya buge aiki an gina an gama masallacin da makarantai muka ci gaba da tattaunawa akan abubuwa akalla akalla sai gashi ciya man ɗinku akalla ya yi masallaci ba wai magana izala ba magana ɗarika masallaci na Allah da makarantu sai gashi mun yi lissafin masallatayya kusan wajen masallaci tamanin da wani abu wallahi muna addu'a Allah ya saka mai da alkhairi kurakuran da yake yi Allah ya shiryar da shi ya bai wallahi yanzu a nan jihar a nan jihar tamu a nan jihar tamu mu mun san wallahi mun san ciyaman din da wallahi wallahi ba zan yi kafara ba wallahi bai iya zuwa ya nuna masallaci ɗaya wanda ya gina kuma da an ce hayya ala sala a daidaita to sai ka ce ba za mu haɗi ba sai ka ce ba za mu haɗi ba wasu suna nan sun samu dama ba su taimaki addinin ba wani yana nan yana da kuɗin masallaci na da bukata ya murkushe ya danne da an zaka ya da akwatin fi sabilillah sai ya ciro naira ɗari biyu sai ya sa ya ce a ɗauki naira ashirin a kawo naira ɗari da tamanin kaji mabiyaci kamar ɗan wuta wani disar da za a gita disar da za a gita a nan nan karamar hukuma ku ko yanzu an ba da aikin masallatai na juma'a ba maganar izala ba magana ɗariƙa masallatai na juma'a yanzu haka ana gina masallatan juma'a guda biyu ni a sani na kantama kantama kai wallahi Allah da ya saka da alkhairi sauran abubuwa da ba a gyara ba Allah ya bada ikon gyarawa ya Allah duk wanda yake taimakon addinin ka ko a ina yake Allah ka taimake shi ya Allah duk wanda yake wa addinin ka zagon kasa ko da mulkin shi ko da dukiyar shi ko da ilimin shi in mai shiriwa ne Allah ka shiryar da shi in wanda baya shiriwa ne Allah ta alaka mana maganin sharrin su bi kauli hada أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة in san haka a nan unguwar na so in ji da haka a nan unguwar na ji daɗin faɗin haka a nan unguwar kamar yadda aka cewa 26 ga watan 11 hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1430 wacce ta daidai da sha sha uku yau ko sha hudu sha hudu ga watan sha daya miladiyar annabi isa alaihi salam shekara ta dubu biyu da da tara da tara ta alhamdulillah ta ustazu nasiru halliru ko halliru allah saka da alheri eh, yanzu wani yarce ban fara daidai ba kai haguri ba dogon bayani zan yi ba domin wanda za a gabata ya karatun bai da bukata a ce masa wani ko wani ko wani sai dai shi ya kamata in faɗi wata magana don ya tani akaramakallahu malam muhammadu Muhammad Kabir Haruna Gombe Allah saka da alhairi. kaga yadda ka wannan matasan wato Allah cikin ikonsa wannan unguwa ta ya sunan gwar wannan anguwa unguwar dosa badarawa domin kan wata boda muke nan wannan unguwa kila biyu bisa uku na da ke nan wasu ba a haife su ba lokacin da muke zagaya makarantun nan Allah ya ba su wani bawan Allah a wannan unguwa Alhaji Ibrahim Kano Allah ya ji kansa shekara ashirin da wani abu zuwa talatin shi ya rika ba mu kuɗi muna bin duk wata makarantar islamiyya ni ke kai kuɗin lokacin ɗari hurhudu muke kaiwa zan ba makaranta ɗari uku da saba'in da takwas kaduna da kewaye kowane ƙarshen wata ɗari hudu ɗin nan ya isa biyan wajen malamai biyar ko shida su karanta da 'ya'yan mutane da mata yau wayannan kudi ko kudin biro ba su yi akan teburin Headmaster ko za su yi alhamdulillah kaga nan duk karatun da kasan zaka iya yi kai masu za su iya daukan Allah da sun ji daɗi wani ne ya miko man wani kaset wai fire for ka gani da banji turanci ba sun ƙara saman ce aka ce kai kai wannan kaset kuma ni kuma gaskiya ban san ran da aka yi ba domin sai in wata uku ban gan shi ba in ba wazin kasa ake yi ba na kasan ma saura kaɗan afirka su kwace mana wannan bawan allah sai dai ba za su kwace ba to in ko za su kwace to ku kuma ku tashi tsaye don kun san ba da dadewa ba nan za mu bar ku in ko mun bar ku ya rage gare ku allah shi ba da sa'a an gaya man cewa an gayyato ka ne don wani aure da wani bawan Allah mai suna Abdulkarim Ahmad wanda ya auri malama Zulaihatu Suleiman wannan bawan Allah sai da na zo nan na gan shi, kuma ne masa addu'a Allah saka mai da alhairi shi da abokansa waɗanda suka dage cewar sai sun ga sun kawo ka garin Kaduna yau kuma na yi murna na ji daɗi kuma Allah saka da alheri ku kuma kun ga wannan wato kullum wani shugabanmu a nan najeriya kullum yaron nan ya tashi yana wa'azi shi abin da yake ce man adamu aliyu wannan yaro allah ban mana shi ce amin adamu aliyu wannan yaro allah ban mana shi abin nasa ya wuce tunaninka kuma gaskiya ya wuce Muhammad Kabiru Haruna Gombe Allah saka da alheri kuma Allah ya ban mana kai ni ma Allah ya ban ni sannan ya ce ma akwai wani kaset mai wannan seven point agenda shi kuma na amininsa wanda sheik abubakar giro argungun ya yi shi ma ga kasa me za a yi da shi na sayarwa ne naira ɗari biyu wancan fa da shi ma ɗari biyu kuma akwai na rediyo kar in saye kun cinye baku wuri ni na saba da irin wannan malam muhammad kabir an ce in hada shi da bakonmu shi ma muhammad awwal unguwar mai kawo katsina dan unguwan nan ne shi ma nan yayi primary bala muhammad awure na yake ko bai zo ba ah, to za mu yi canji da wannan kujera. eh okay akar makalla nikan yi awa biyu uku hudu biyar a tsaye ka san sau ɗaya ka taba gani ina gengedi yawan eh, yara wai a tsaye za ka yi ban sani ba allahu alamu malam muhammad awal gashi idan ma da gudu zai karatu ya rage gari allah ba ta Thank you. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي شرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً وكذلك زجن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار الكرام من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من عاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام والراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة asalamu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci a kuma wannan anguwa ta anguwan mala adamu aliyu ya ce badarawa a kuma wannan jiha ta kaduna kamar yadda na saba faɗa jihar da ta tara abubuwa da yawa a cikinta akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna akwai 'yan tozon da wayannan da in kana neman su ka zo kaduna za ka samu ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci labari ya same ni ta hanya ingantacciya manasaba da ta hada mu shine dan mu a musulunci ustaz abdulkarim ahmad allah madaukin sarki ya ba shi karuwa ta aure ya yi sabuwar amarya gawa leda malama zulaikha suleiman ina mai addu'a wannan aure allah ya sa masa albarka allah ya azurta su da zuriya ba. akwai addu'a da na saba yi wa angwaye malam abdulkarim kai ba ina maka wannan addu'a allah ya sa amarya malama zulaikha ta na farko da za ta fara kawo mana duniya ta kawo mana shek yakubu musa hassan kazina sautin suna. ɗa na biyu sai ta kawo mana shek abubakar giro argungu ɗa na uku sai ta kawo mana shek jafar mahmud adam kano ɗan auta kuma sai ta samu wani gangaren irin wannan sai ta gangaro mana da shi daga na amarya in ta gada mata bari haka in ta gada mata kara mukan kwalliya ta biya kudin sabulu domin wayannan yayin su kada idan suka bayyana to yan banza dole su tattare su idan sai da dare yan uwa musulmai a cikin garin kaduna muke baiwa yi wa'azi a cikin kaduna ba dan tattauna wasu matsaloli da suka shafi najeriya ba domin daga nan idan aka ba da sako mun fahimci ko ina zai isa da ƙarshen allah saboda haka taken darasinmu na yau shine gani gawa ne ya ishi da tsoron allah amma kamin mu je ko ina alaramma babban abin da yake halakar da al'umma kowace irin al'umma wato abubuwa ne guda biyu wayannan abubuwa guda biyu da sun shiga cikin al'umma to al'umma ta riga ta gama tabarbarewa ta lalace wasu abubuwa ne guda biyu abu na farko shine a samu tsoron Allah ya fita daga cikin al'umma abu na biyu a samu son zuciya ya maye gurbin tsoron Allah to da wayannan sharuɗa guda biyu sun haɗu a kanka to a nan duniya za ka lalace kiyama kuma in ta tsaya karka jira sai mala'iku sun kama ka sun kai ka wuta ana busa ƙaho da ka fita da ka fito daga cikin ƙasa to duk mala'ikan da ka fara haɗuwa da shi tambaye shi hanyar wutar jihar na mai nuna maka kaga daga nan sai ka kama hanya ka hutar da jama'a wahala me yasa na faɗi wannan magana Allah madaukin sarki yake faɗa a Qur'ani mai girma a suratul Nazi'at sai Allah yake cewa fa amma wa amma man khafa maqama rabbih fa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa فإن الجنة هي المأوى ليمي أراكما بايا فأما من تغى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى واتو ساقوني قدابي الله مدوكي سركي إسرق الأمة الله يتي فأما من طغى أما دوان دي ya ya yi girman kai ya yi jiji da kai har ya fara ganin kamar Allah ma bai isa ba wa asarar hayatar duniya sannan ya zaɓi rayuwa ta duniya Allah ya ce fa'innal jahim hiyal ma'awa to wutar jahim ita ce makoma in ji Allah cece jahim za mu fahimce ta da ƙarfin Allah kamin mu gama wannan darasi amma dai abinda Allah yake faɗa a nan duk wanda ya ɗagawa ya kuma zaɓi rayuwar duniya to wutar jahim ita ce za ta zama mai ita ce za ta zama makoma a gare shi sai Allah madaukin sarki ya ce wa amma man khafa maqama rabbih amma wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa wa nahan nafsa anil hawa sannan ya hana ransa san zuciya abinda zuciyarsa take so ya ƙi yadda Allah ya ce fa innal jannata hiyal ma'awa to aljanna ita ce makoma Allah ka sa muna cikin masu tafiya aljanna wannan shine matsalar Najeriya gaba ɗayanta babban matsalar Najeriya duk wanda ya dan fara dagawa sama to wayannan sune sharuɗan da zai fara hawa kansu sharuɗa na biyu da muka ambata abinda za a fara samu sai a samu dagawa abinda za a fara samu sai a samu ko da kaka duniya ya za a yi ta taru to matsala ta riga ta shigo Mai za a sake samu sai tsoron Allah kuma sai ya fita daga cikin zuciyar al'umma daga nan kuma sai a bi son zuciya kaga duk sharuɗin halaka babu wanda bai cika ba da shuruɗul sihati na halaka da shuruɗul qabul na halaka da shuruɗul kamal na duk sharuɗin halaka ba wanda bai cika ba a wannan lokaci wannan shine babban matsalar da muke fama da ita ba zan manta ba ɗaya daga cikin manyan jagorori kuma maluma kuma waɗanda suka yi jihadi a nan Najeriya ba sai na kira sunan shi ba wata rana yana zaune a kofar gida haka kowa ya zo zai wuce sai ya gaida shi ce aka rama kalla duk wanda ya zo zai wuce ya ce aka rama kalla kawai sai ya ji zuciyarsa ta fara raya masa fashi babba ne bayan zuciyarsa ta raya masa wannan kuma sai tuno da wannan ayar sai ce ya ke zuciya ke ke son ki kai ni wuta to za ki gatsiya sai ne maganin ki kame in tashi daga wurin daga nan inda nake zaune yana zaune sai ga wani talaka ya fito daga gona da wasu takalmansa faɗi ya yi dukun dukun da eh, fartan ya sa a rataye a wuya da ya gaida shi ya ce kai bawan Allah zo ya zo ya ce alfarma nake nema a ka, ya ce akar Allah kaman kai ka nemi alfarma a wajena ya ce kwarai da gaske ya ce alfarman me ya ce akwai wata matsala da nake ciki ina so ka taimaka min domin fita daga cikinta wacce matsala ce ya nuna kirjin sai ce a kirjin nan nawa akwai wani ciwo da yake damu damuna yakan tashi lokaci bayan lokaci duk sanda wannan ciwon ya tashi mun to ba yadda za a yi na samu sukuni da kwanciyar hankali da sauki sai na samu wani na kwanta kasa ya tattaka kirjina to a lokacin ne sai in ɗan ji sanyi sanyi sai na samu sauki abinda nake so zan kwanta ne ka tattaka kirjina domin maganin wannan ciwo yace haka makalla in taka ka ya ce to kana so ya mutu kenan ya ce wallahi ba na so ya ce to taka aka ramakan sai ya kwanta ya jari sai ya ce to dora kafar ka anan ya dora daidai sai tun zuciya sai na ce ce taka sosai ya ce baka taka kwarai in baka taka da sosai ba baran samu lafiya ba talaka ya murza ya murza a ransa ya ce kin ga tsiya yau kin ga tsiya yau kin kenan mutane na kwarai har kokari suke siyo kansu check and balance domin su ga cewa ba su fada cikin irin wannan hatsarin ba to wannan shine babban matsalar mu a Najeriya yana da mumu yana da batale yana da kona zuciya duk duniya an yi ittifaki ba kasar da ke da mahadatan alkur'ani da yawa kamar Najeriya wannan duk duniya an yi ittifaki ba inda ake da zunzurutun alaramomi gangaren gangaren kamar nan Najeriya an yi ittifaki a duniya ba inda ake da masu son addini kamar Najeriya matasa sun fuskanci addini masallatai suna cika ko ina addini ana kokarin a tsaye da shi babu inda ake kokarin wannan kamar Najeriya wannan abu ne da aka ittifaki kan shi ban mantawa na taba shiga tasi a cikin garin Madina zuwa Jami'a Islamiyya muna magana da direban taxi din to da larabci muke magana sai ke ce ma kai ma kana karatu a jami'a ne halanta ta durus jami'a nace masa la a ina kake nace daga Najeriya nake nazo aikin haji ne kawai nazo nan Madina ziyara ya ce ayin talamta arabiya ban gane ina na koyi larabci ba ai larabci ba yaran ku bane yaran musulunci ne ko ina ma musulmi yake ai larabci ya kamata iya sai ce haka yan Najeriya suke nace ka je Najeriya ka ga ikon Allah yaro karami dan shekara hudu biyar shida ko wanda zai maka larabci larabcin kuma mai kyau al-arabiyya al-fusha ba irin wannan ta da kuke yi ba buɗe bakin wannan direban taxi sai ce mun idan antum khairu min al madina sai ce in haka ne ku yan Najeriya kun ma fi yan Madina alkhairi nace saboda me ya ce saboda a nan madina za a haifi mutum a cikin madina ya girma a madina ya tsufa a madina ya furfura ya mutu a cikin garin madina amma bai iya larabcin da annabi ya magana da shi ba a cikin garin makka an samu wani dan najeriya ya tara dan tagzi dan tagzi ya ce masa eh tabga ina kano fa irin yaran su na amiya dinnan eh tabga sai dan najeriya ya ce masa ya gane me yake nufi sai ce masa uridu an azhaba ila almasjid alharam sai direban taxi din balarabe ne girgiza kai ce sadaqallahu alazim wai shi ya dauka cewa ya ɗauka cewa wannan ma wato wata aya ce aka ja saboda tsabar bai san larabci irin wannan ba na'am najeriya allah ya sa wa najeriya albarka akwai bayin Allah na kwarai a cikinta akwai makarantar alkur'ani mai girma da yawa a cikinta masabakar qur'ani da ake yi ta duniya duk sanda aka yi sai kaji yan Najeriya da yawa sun zo na daya an haɗu da farare da jajaye da wankan tarwada da wankan karfasa har wankan kwado akwai idan aka buga gaba daya aka goga a qur'ani sai ka samu dan Najeriya shine wanda ya zo na daya